Jama'a masarara assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya FM. Da ma wasu shafukan namu kamar na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne da kan harkar lafiya. Yau 29 ga watan Yunin shekarar 2017 za mu magana ne akan wani zazzabi ne da Fulani ke kira haɓoji ko faɓoji da wanda suke yawan fama da shi. Wasu sukan ce zazzabin Fulani ne, to amma za mu ji a wajen likita, sannan mai jama'ar gari suka ce da muka tambaye su masaniyarsu da wannan zazzabin. Hakika faɓoji wani zazzabi ne wanda bare-bari ke cewa Fulani ke yin sa lokacin damina yayin da gero ya fara fidda kai. Shin wannan ciwon gadon sa ake ne kuma sai Fulani kadai ke yin sa? Dama ina neman wanda zai min karin haske game da wannan zazzabin na haɓoje wanda takan kai Fulani ɗaura wasu igiyoyi a su zuwa hannayensu har ma da wuyan su Yau da gobe kenan wallahi mutum in yana bibiyar ku kamar yana makaranta sa yana koyar da shi darussa. za mu tattauna da Dr. Salo Ibrahim Kwaifa game da wannan zazzabi na faffoje kamar yadda fulani ke kiransa. Sannan tun da maganar zazzabi muke za mu ma ba da damar a bugo mana waya a kan lamba mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don ku tambayi likita musamman game da abubuwan da suka shafi wa'annan zazzabi. Ga wasu amsoshinku da muka tambaye ku a shafukanmu na Facebook da Twitter game da abin da kuka sani kan zazzabin na faɓoje. Sakon farko daga Abubakar Sabi'u Sabuwa ya ce salam yau da gobe. Hakika faɓoji wani zazzaɓi ne wanda bare bari ke cewa Fulani ke yin sa lokacin damina yayin da gero ya fara fidda kai. Tambaya ta ga likita ita ce shin wai da gaske ne Fulanin ke yin sa kamar yadda bare bari ke cewa? Sai Dr. Maina Abdullahi Ismail ya ce na sa haɓoji sosai yanzu haka ma yana kan addaban mutanen arewacin Najeriya. Sai Abubakar Sadiq Balal ya ce to yau da gobe hakika abinda na sani game da wannan zazzabi na faɓoje shine da zarar mutum ya kamu da shi zai ji duk jikinsa ya yi zafi kuma idan ya ci abinci sai ya amai. sai habibu muktar dan bara ya ce ni suna rashin lafiya kawai na sani amma ban sanya take ba tambaya ta ita ce ya ake gane wanda ya kamu da wannan rashin lafiya sannan ko wani yana iya kamuwa da ita sanadiyar cuɗanya wani mataki za a ɗauka idan mutum ya kamu da wannan rashin lafiya a tashi lafiya yau da gobe sai fahad muhammad bello ya ce assalamu alaikum voa hausa tambaya ta ita ce menene ita kanta wannan cutar da ban taba jin sunan zazzabin haka ba sai muhammad bashir bello bakori ya ce ina so likita ya fayyace min shin me yasa mafi yawanci sai fulani ne suke kamu kamuwa da wannan zazzabin na haɓoje haka kuma me yasa sai a lokacin damina ne ciwon ya fi yaduwa sai Ismail Ahmad Yalwa Guru da Inuwa Abdulmalik Guru suka ce yau da gobe mu dai tambayar mu ga likita yau shine ta waɗanne hanyoyi ya kamata mu bi domin kauce wannan zazzafan zazzabi domin ya kama wani a wajen mu kai karshe dai sai da ya kai shi lahira na gode yau da gobe. Sai Abdulaziz Adamu Fira ya ce VOA yau kuma abin na cikin gida ne wallahi yadda ka san canfi in dai lokacin ya zo to fa ba mai tsallakewa sai babboje ya kama ka. Yau da gobe tambayar mu wai wannan babbojen mu Fulani ne kawai muke kamuwa da wani wannan zazzabin ne? Sai Sadiq Danladi ya ce salam yau da gobe ni a nawa fahimtar zazzabin fakoji yana daga cikin rashin kula da tsaftar muhalli. Sai Sale Muhammad Sale Damare ya ce yau da gobe tambaya ta a nan mene ne yake jawo ciwon fakoji kuma wani hanyoyi ya kamata a bi domin kare kai daga kamuwa da wannan cutar. Ku huta lafiya na gode. Sai Abubakar Sadiq Ciro Matola ya ce ni dai abin da na sani game da wannan zazzabin na fakoji shine zazzabi ne mai tsanani wanda idan ya kama mutum ba karamar wahala yake ba shi ba kuma an ce ce wai masu yawan shan sabuwar tatsatsen nonon shanu wanda daga tatsowa zazzabin yake yawan kamawa. Sai mini Ma'azu 'yan mama ya ce yau da gobe ciwon haɓoji zazzabi ne wanda ni dai a iya sani na Fulani suke yin shi duk shekara-shekara. Kuma babban abin mamaki zaka samu suna shafa kwanaki suna fama da shi. Tambaya ta anan ita ce shi wannan ciwon gadon sa ake ne kuma sai Fulani kaɗai ke yin sa? Me ke kawo ciwon kuma menene alamunsa kuma yana da rigakafi? sai sha'aibu idris kofar fada balangu ya ce hakika ni yau na taba jin irin wannan sunan ma to amma a tambayan mana likita wai shin ya yanayin wannan zazzabi yake ta wace hanya ake kamuwa da shi kuma ta wace hanya mutum ya kamata ya bi don kare kansa daga kamuwa da wannan zazzabi sai yan dakandas ya ce yau da gobe lalle faduwa ta zo daidai da zama dama ina neman wanda zai mun karin haske game da wannan zazzabin na haɓoje kamar yadda fulani ke kiransa wanda takan kai fulani ɗaura wasu igiyoyi a kafafuwansu zuwa hannayensu har ma da wuyansu sai sanusi m sanusi fatuskum ya ce yau da gobe kenan wallahi mutum in yana bibiyar ku kamar yana makaranta malamin sa yana koyar da shi darussa ni kan an ban da yau ban taba jin sunan wannan zazzabi mai suna haɓoji ba muna fata allah ya mana tsari da kamuwa da ita sai halima muhammad haruna sa'idawa ta ce hakika zazzabin haɓoji zazzabi ne mai zafin gaske wanda cikin kwanaki kaɗan yake gigita ɗan adam wanda da ƙarshe yake aika mutum zuwa lahira sai kuma mu leƙa shafinmu na twitter at adamu o2 underscore madara ya ce tambaya ta ita ce shi menene gaskiyar cewa zazzabin faɓoji ya fi kama mutane a lokacin kaka da kuma bazara? Sai daga ƙarshe a tabo bajuga ta ce zazzabin faɓoji dai da Fulani ke kira ana yin sani a lokacin da hatsi wato gero ya girma to wannan shine ake kira da suna faɓoji. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To yanzu muna tare kai tsaye da likita Salihu Ibrahim Kwaifa game da zazzabin faɓoji. Lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don ku yi tambaya ga likita abin da ya shige muku duhu. To haka yake amma kafin sannan bari mu ɗan numfasa. Cutar malaria mai illa mu tashi mu kare.

Wa alaikum salam. Ah, da farko mai sunanki? Sunana Hawa Indimi. To, malama Hawa, ah, akwai yadda aka sanki kan shafukan abota na sada zumunci irin su Facebook da su ah, YouTube channel ɗinki da me kike yi akan intanet? ina vlogging eh. so ina nuna rayuwa na abubuwan da nake yi kullum hey, eh, um, eh, na yau da kullum a nan amurka Mm. To, gobe insha Allah za a ji cikakken bayani daga baki. Allah kai mu. Yawa wato wa a Hawa Indi muke nan da gobe za mu tattauna da ita da yake gobe muna magana nishadi, al'adu da makamantansu wanda mm. Lalo yake ce mun na yi tuntuɓan baki ina cewa ga sabuwar ma'aikaci muna ce sabuwar bakuwan mu. Ba matsala ai bakin da bai kuskure ba haushe ya ce mai. Mm. To sai ku kasance tare da mu gobe. Allah ya kai mu. To bari mu je ga dakta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. barka dai likita bukukuwan sallah an yi lafiya? To alhamdulillahi <laughs> alhamdulillahi. Barka da shigowa mm, sannan zuwa. To badilla. To to yawwa ji yanda muka faru magana akan zazzabin da muka fara magana da kai ɗazu kafin mu hawo na maganan da fulani suke cewa haƙoji suke kiran shi ni na ce maka ma da na shi ba haushe ne kawai ke cewa haƙoji <laughs> to da farko me zaka ce a kai dan sun ce zazzabi ne da yawanci ana tunanin fulani ke yin shi ko dan suna riga ne ko mm. yaya ne wasu su ce a'a suna shan madara ne wasu kowa dai kamar yadda suka ji a sakonin da aka yi wasu suna ce kamar malaria ce eh to ne muke son mm. mu gane menene wannan zazzabin ne wato kamar da bayanai ya gabata ga waɗanda suka taɓa kama da ciwon wato wannan ciwon haɓɓoɓɓoje ya yi kama da ciwo na cizon sauro saboda akwai wato shuka daban-daban wanda ke kawo wato tsananin zazzabi wato kamar a ce masasara ko zazzabi mai tsanani to amma yanayin shi wannan hukumomin saboda bayan zuwa wajen damina kuma kamar suka ce wani lokacin girbi na hatsi da sauransu to ya yi cikaro da lokacin da sauro ke haifafa kuma ya yi wani lokaci na da sauransu na da ciwo abu na biyu ya kasance ciwo na da zafi Eh kana jin mu sosai na ji layin ka yana eh. kakkarewa za mu gwada ɗaya layin amma mu ci gaba da magana mu ji tunda muna mm. ɗan jin ka. Yawa kace lokacin da gero yake fitowa san suna mm. cewa lokacin da gero yake fitowa yake fidda kai ɗinsa shine lokacin da yawanci aka fi yin wannan zazzabin shi sa suke alakanta shi da wannan kana ga lokacin kamar sauro yana karuwa ne a lokacin saboda a lokacin ne sauro ke haifuwa mm. ya ke haifuwa to kuma a lokacin ita macen soro wadda ke dauke da kwayoyin cutar malaria mm. idan ba ta sha jini ba mm. ba za ta haihu ba mm. saboda jini yana cikin abu sinadaran da suke sa kwaya kwanta wato su kosa ya haihuwa ta take su ta haihu to a lokacin ne take neman mutum ko wata dabba wadda ke kan ciwon da jinin to a lokacin jini ne cikin sa wannan kwayoyin cuta mm. to ita wannan kasa malaria kwayoyin cutar malaria iri iri iri iri ne kamar da wanda suke addaba dan adam bin adama mm. kana iri hudu ne mm. babban wanda ke da zafi sosai wanda take tana iya wato kama kowa na ce da shi wato plasmodium falciparum sunan kwacuta kenan so akwai falciparum malaria akwai ohale akwai vivax oh, mm. ba mu da shi a nan ba mu da shi a nan saboda akwai wani sinadari wanda ke jinin mu baya da shi saboda ba zai rayu a cikin mu wanda ke afirka ta kudu ba mm. eh. amma ovale shi kuma an fi samun shi a kasar asia wani su inda sauransu mm. mu abinan abin da ke addaban mu ne falciparum da malaria Wa'in nan kwan cutar conspirum ita ce ba da zazzaɓi kwana ɗaya a yi tsananin zazzaɓi kashe gari mutum sai ya warke ba zazzaɓi gobe kuma sai ya dawo wataƙila kuma wani lokaci kuma ya kasance mutum zai zazzaɓi yau ya kwana biyu lafiya lau na uku sai zazzaɓi ya dawo. kuma yakan iya yin zazzaɓi yau sai ka kwana uku lafiya kalau da uku sai zaɓe ya dawo mm. wannan duk alamu da na malaria da tsananin ciwon kai mm. to kenan kamar likita wannan faɓojin kenan garkuwa mm. uh, likita saboda eh. Eh, rashin garkuwa eh. wato abin da ake cewa immunity hali wanda ke ya dafa kananan yara da mata masu ciki to amma banda ciwon malaria akwai shuka da yawa wanda ke kawo zazzabi akwai wata cuta da ake kiranta brucellosis brucellosis ita wannan brucellosis kwanan bacteria ce wadda ke ana samun ta a dabbobi wato kamar su shanu su awaki da su tumaki da sauransu mm. sannan kuma ana samun ta tashar nono mm. wanda ke ba a dan dafa shi ba wato yawa wanda ba a mm. dafa shi ba aka kashe kwayoyin oh, kamar da suke cewa wasu da suke shan nono haka eh. yawa ina samun ita wannan brucellosis Eh. To likita ya haƙuri kafin kafin ya haƙuri kafin ka ci gaba da bayanin ita brucellosis din nan bari mu ji akwai wani akan layi daga Bauchi. Eh amma za mu dasa daga inda ya tsaya. Salamu alaikum wane ne a Bauchi? Wa alaikum salam mai magana Muhammad Buhari ne wanda Bauchi sai tambar local gama. To Muhammad Buhari tambayi likita mu. Iyakaci Fulatani ne ke wannan ciyan ko kuma dai dukkan al'umma wadda suke da haƙa da abin da ya shafi shuka wajen da ake shuka gero suna da wannan samun wannan jinya din ko kuma iya fulani ne kawai suke eh to za mu tambaye shi mu ji eh, mm. su fulani ne kawai suke ga wani a nasarawa tukunna mu dauka sannan mu dan tsaya kan likita assalamu alaikum wane ne a nasara wa alaikum assalam kuna tare da Sale Abdulkadir ne daga jihar Nasarawa eh to Sale muna jin ka eh, yawwa ni tambaya na nan wai su mutanen gari misali mu fulani wanda muna daji mu je mu san fakoje amma yanzu mutumin gari da aka tambaye shi me fakoje bai san me ne fakoje ba mm. shi ne nake so akwai wani magani wanda dakto zai iya faɗa mana mu fulani idan fakojen nan domin fakojen ma'anan fakoje idan ka yi ciwon kai yau mm. gobe ba za ka yi ciwon kai nan sai jibi mm. to shi muke so don Allah dakto ya kara mana karin bayani idan akwai wani magani wanda za a iya faɗa mana mu fulani ko a inda zamu rika tafiya muna samun karin abin da mm. fahimta a kan mm. wayannan abubuwa to muna sauraron dakto. To shi kenan Malam Sale likita zai amsa wayannan tambayoyi guda mm. biyu. To likita kafin mu je ga tambayar su eh. na matgenan Fulani ne ke yi ko kuma ya za su in ya kama su. A da farko wannan azu da kake magana brucellosis ne kace ko mai sunan ciwon ko? Eh, Yawwa, eh, kana magana ana samun shi a dabbobi da sauran su. Ana eh. samun tashin nono. Hmm. Nono wanda ke ba a yi kwastoradin ishe ba, wata wanda ba a hmm. dafa shi hmm. a rasa kwayar cutar ba. To ba nono ka iya ba, cin naman dabba ba wadda ba na samu. Mu'amala da naman ba ma aiki a ababuwa. Masu aiki wato. A mahauta. Eh, mahauta. Mahauta, eh, su ma suka samu. Kan kuma da mutane da ke cin mushi. Mushi. dabbar ta mutu suna isa samu mm. shi ce wannan ce yana da wato tasiri a kasar wato wato kasashen larabawa da mm. mutane da masu kiwon wato dabbobi awaki kamar da sauransu mm. saboda ana samu a cikin nono har dai masu shan nono da wato wato

na layin ka yana ta tutsu mm. ina ga bari mu sake mm. gwada ka da daya wannan bari mu dan dauki wayoyi mm. in ya so sai mu sake gwada daya lambar taka eh. da na so in eh. ji ne daga likita bayani nan da ya dauko ya kamar wannan eh, cutar mm. haɗe ne eh, masassarar cizon soro da wannan ita brucellosis din ne haɗe zama fakojin ko menene haka ko kuma daban-daban ne yau zai mm. amsa wannan kan amma abinda na mm. gane kamar misali ah, ya yi maganan cewa akwai wanda kamar da suke nasabanta abin ko kuma alakanta abin da magana cewa in gero ya fidda kai kamar a lokacin ake yin zazzabin to sai ka misali da cewa lokacin sauro macen sauro takan dauki kwayaye wanda lokacin ne ta take shan jini sai kuma ta haifar da shi saboda haka yasa sai su zo su ta cizo sai su ta sa musu zazzabi to amma kuma kaga alamomi ya kama da na na mm. eh, masassar cizon sauro eh, ga ciwon kai kuma masassar cizon sauro ma yana tafiya yana dawowa din nan to eh. sannan wasu kin mm. san sun yi magana kun san wasu sun yi magana suka ce mm. kaman shan nono Mm. shan nunan shanu mm. wai mm. kamar lokacin ne wasu sun haɗa shi da lokacin ake shan nunan shanu ai ku hutan ma da kimiyya ku gashi nan ya dawo gashi nan ya dawo ba <laughs> eh. <laughs> to likita ga Maryam tana eh. son ta tambaye ka likita nike cewa wannan bayanin nan na faɓojin nan ah, ka ɗauko ka ce kamar yana dai da alamomin zazzabin cizon sauro kuma ga shi kuma wannan brucellosis din haɗewa ne ya zama ya zama fakojin ko kuma kawai dai eh, malaria ce ake kira faɓojin. gaskiya malaria ce ta fi ya fi kama da malaria hmm. da brucellosis hmm. ciwon saboda ita malaria kaɗai da za ta baka tazara ta baka dan baka tilamince kwana biyu ko kwana uku ta dawo hmm. amma ita brucellosis ba za ta baka wannan ba za ta lamince ka ba idan ka fara zazzabin sai da kawai ɗano kaɗan ita gaba sai kuma kawo rike kuma ba kawai ke ba shi ke ya kashe mutum mm. kuma ta maka lahani ta maka illa mm. Mm. to amma eh, da bayanin je yake ya fi kama da malaria to a wani mai wuya yanayi ya kamata da sai an bincike a gane a lokacin suna da wannan wannan rashin lafiya ko zazzabin ya kamata a ɗabi jinin shi a gwada a ga menene shin ciwon malaria ne ciwon sauro ne ko ciwon brucellosis ne ko wani ciwo ne daban saboda akwai cuta da yawa ta kwayoyin abin ake viruses mm. da ana iya samun su ta nono daga dabbobi zuwa mutane mm. to dole sai an fayyace menene amma daga bayani da ya mm. gabata ya fi kama da malaria ciwon cizon sauro eh, to amma misali kuma yanayin da yake kama mutane yawwa eh misali eh ga kace yau da abin da zan tambaye ka kenan da kai masu saurare sun kira eh, yanayin da yake kawo mutane eh, amma bari mu dau layi ko da ɗaya ne tukunna likita salamu alaikum to hello a to shi mm. kenan to ci gaba da bayani mm. likita yanayin yadda yake kama mutane na gamar rasuwan da muka samu a layin yawwa a lokacin damina lokacin da ciyawa ta girma lokacin da sauro ke haihuwa mm. to ya fi kama da ciwon malaria wannan cewa ana samun tushen nono sai da an bincike an gane menene eh. to salamu alaikum amma da eh, yanayin alamun zazzabin eh. ga wani kira daga Plato. salamu alaikum ga wani kira likita daga Plato. Wa alaikum Da wa muke magana? Yauwa barka ka dai. Sunana Alhaji Kabiru Highlanders. To barka da zuwa. Da doctor yayi. Mm. Amma kamar ni da nake cikin birni. Mm, wannan ciwo na ji kamar ya yayi magana cewa daga kauyuka ake samu. Mm. To kamar mutumin birni ma yana irin wannan ciwo. Domin na ji an ce wurin da ake noma da sauransu. Amma kuma an ce ciwon yana iya kama kowa. Shi ne nake so doktor ya yi mun bayani. To Highlanders. Na gode suna mm. Alhaji Kabiru Highlanders. To mun gode. gode mm. sosai. To ga wani daga Kaduna kafin mu je ga likita. Wane ne a Kaduna? Hello. Amma sai. Mm. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da fatan za ka kashe rediyon ka dan ina ji na ina amsa kuwa a can baya. <laughs> Ka kashe? Yawwa, eh, to madalla to yi magana likita na. na Aminu Sirrin Bege da kofar koyon mana Zaria. To Aminu barka da shigowa. ina babban bako barka da zuwa to masha Allah ina jin ka to misali shi wannan ita cuta da ake zazzabi kai da ake fama da shi mhm. misali kamar mu da muke kasance filanin tsoro mm. wanda mu an riga an bar gan tuntuni mm. to <laughs> yana shafan mu koko har shi kenan dai sai dai wanda suke dadin ne abin ya fi shafa To mun gode sosai uh, Aminu. Yawa. Yawa to kai da shi da Aminu da shi highland sun yi tambaya iri ɗaya ne. Mm, mm. Cewa abin yana faruwa ne dan ana bin yanzu ta shafin mu na Facebook za a ga wani ya zabga tagumi ina mm. ga hakoja ne. Ke damun shi. <laughs> Ke damun shi sai muke ta magana da likita akai in ba a manta ba. Likita kana ji tambayar da suka yi duk iri ɗaya ce. Shin su da suke fulanin birni da na karkara kowa na iya yi? kowa na iya yi idan bayanin ya dace da ciwon malaria ko kuma ciwon cizon sauro kowa na mm. iya sana iya samun kowa eh. mm. sai dai bambancin mutanen da ke daji kamar su jeji mm. kamar su fulani ba su da wato hanyar da su sha magani wanda zai kare zafin zazzabi. Misali a birni mutum na ciwon kai da zabi zai je sha panadol ko sha wani magani mai karye zazzabi. So ba za a ga wannan tsananin zazzabin ba kuma ba za a gane yanayin ya zo yau ya zo gobe saboda ya ta magani ya karya shi mm. wani kuma a gaba gadi zai je a kemis dakin shan magani ya sai magani ya sha mm. haka kuma banci amma su fulani da ke daji ba su da wannan mm. sai dai a sha shaiwa ko su wato ganyaye da sauransu su wanda ke ba za su karya wato zafin ciwon ba saboda haka ciwon zai bayyana idan kamata ya bayyana to za a gane to bayanin suka yi cewa mutum na zazzabi kuma zazzabi zai tafi sai ya bayan kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku mm. ya dace da zazzabin cizon sauro mm. kuma ya dace da yawa lokacin da sauro ke da yawa mm. kuma na muku bayan cewa sauro yana son jini macen sauro ke cizo ma ta samu ciwon zazzabin sauro ita kuma tana neman jini kafin wanda su kusa ta ya shi su. To likita ɗazun wani ya kira daga Nasarawa yake cewa to wani irin taimako su Fulani da ke yau samun wannan zazzabin faɓɓoji jini wani irin taimako magani za su iya samu don su warke daga wannan masassarar. To idan cizon sauro da masar cizon sauro akwai magani ko asu maganin malaria ko shi ko a ina mm. kawai sai su garzaya garin da ke kusa da su ku samu magani da likita ko kuma malaman lafiya da yawan za su iya taimaka masu ba su magani a yi bincike a gane mai cizon sauro ne ko wani abu daban hmm. sannan kar ku manta ba cizon sauro kaɗai ke ba da zazzabi ba akwai su da yawa hmm. kamar ni bayani akwai cutun da yake ana ɗaukar daga dabbobi zuwa mutane wasu bacteria da wasu viruses ne wato ƙananan cutar da ba a ganin su sai da babban eh, madubi wanda ke girmama abubuwa Mm. so wannan cutukan duk ana iya samun su daga dabbobi zuwa mutane ko kuma a same su a cikin nono da sauransu to sai dai an bincike an tabbatar menene wannan eh, baboji din amma dai daga bayanin da aka yi mm. to ya yi daidai da ciwon malaria kawai an canza da suna ne an mm. ba ta sunan fulani ko kuma sunan fulfulde To, to yanzu misali duk wanda ya ji wasu alamu da ake samun wannan ciwon misali da mm. wannan da kaɗan lissafo a cikin bayananka me ya kamata mutum ya yi? Ko yana daji ne ko yana gari da sauran. Eh kamar tambaya da ɗan nasara wannan yake Maryam ta faɗi. A sa maganin da zai ɗan karya wato zafin jikin wato wato tsananin zafin jikin kamar panadol a bashi sannan sai a je asibiti. Sai a duba menene yana yiwa ba ma masarci da sauro bane wani abu ne daban. amma me sa zazzabi sai a duba eh, kamar da misali akwai wani da dazi waya sai yake cewa su me ya kamata su sha kamar maganin da za a gaya musu su sha ina son ka dan wayan masa da kai akan wannan saboda ba a faɗa mutum magani a rediyo ko tv shi ce kamar dan panadol haka ko dan aspirin su ne common su ne wanda aka saba da su aka sani hmm. sai a dan sha kafin a je asibiti hmm, a je a ga panadol ko ɗan kas To wasu ana cewa Eh wasu fulanin ana cewa kamar a cikin sakon da aka karanta ko sakonnin mu wani ya ce wasu fulanin za su daura zare a kafa ko su daura shi a wuya ko a hannu kamar wani rigakafi. Yana aiki ne wannan? likita zai gaya maka yana aiki ko bai aiki usman <laughs> eh mu je ai muka sani ko likita ya gani zai ce yayi <laughs> wannan wata kila saboda zafin mu <laughs> Eh mutum ke ta hayacinsa yana sabbatu ko kuma yana wasu abubuwa da ba daidai ba mm. sai a daddaure shi saboda saboda kada ya ji ciwo ko saboda mm. kada ya ji rauni wataƙila haka ne amma ba zai yi wani tasiri ga ciwon ba mm. haka to misali uh, ya zaka alakanta maganar zazzabi faboje ne ko kowane irin zazzabi ya zaka alakanta shi da duk dan uwan suna da alaka da yan uwan juna ne zan ce nake san in ce duk zazzabi zazzabin na a ce zazzabin kaza zazzabin kaza suna iya haduwa eh suna iya haɗuwa amma yawanci ɗaya ne ke haddasuwa kafin ɗaya mm. mutum na iya samun saboda shi ciwon brucellosis kafin ma ya bayyana a jikin mutum zai wurin sati biyu zuwa wata ɗaya mm. eh. fiye da haka shi wancan da ka lissafa cewa ana iya samu jikin dabbobi amma ciwon malaria mm. ciwon cizon sauro shi cikin sati biyu zuwa sati uku Eh. bayan sauro ta je ka mm. zai bayyana eh. zai bayyana oh. aiki ga tsanani wanda za a yi ganewa cewa ai kana da ciwon cizon sauro eh. shi ko wannan zai dan dade amma yawanci duk abubuwan da nan da zai bayani akai kasa ko na virus ne ko ciwon sauro ne ko brucellosis ko wani abu ne daban wanda ba a gane ba duka babban abin da suke haddasa ne zazzabi Um, likita kamar masu sauraronmu da yawansu mm. sun alakanta wannan haɓojin da kamar cuta ce wadda take ɗaukar rai. Mm. to kaman zazzabi ne kenan mai zafi wanda irin su gane cewa ba wai mm. zazzabi ne wanda kamar dai da ka faɗi kace kamar malaria ce to amma su sun alakanta shi da kamar wani zazzabi ne da ke ɗaukar rai mm, kan kisa eh to ina shi sa suke ta tambayar eh, rigakafi ko eh, suke ta cewa me za su yi suka fara ji ita ce wato abat ɗaya mm. wanda su kashe yara daga shekara daya zuwa biyar a lahiyar afirka kotu shekara tana tana kashe mutum miliyan ɗaya zuwa miliyan biyu a yara Sannan kuma kuma tana tana tana ta adidewa idan ba a gane malaria ba ce tana iya kashewa saboda mm. wanda bai da garkuwa ta kan iya zuwa ta buge mutum mutum ya suma mm. ya kasance wato kamar wanda bugun jini jini eh to to bale da nan ba abin wasa ba ce eh. saboda muna da mamnan muna shan magani ne ana rage mata kaifi ne ake ganin kamar kowa saba yana malaria yana warkewa eh to amma likita saboda lokaci lokaci ya tafi barin tambaye ka eh, eh kana ji likita lokaci ya tafi eh ko a yanzu za su iya suma amfani da abubuwan irin su gidan sauro su waye duk wasu abu da ake matakan kariya kwarai kuwa gidan sauro da maganin feshi mai kashe kwari da sauransu za a yi to mun gode sosai likita to sai wani jiko mun gode kwarai yanzu mun gode kwarai a madadin maryam bashir mugaji ta sodangi sai kuma ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya kai mu a wani sabon shirin na yau da gobe ya nuwa gidan sauro yana da kyau gidan sauro yana da sara